Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na mu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau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 madala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kanin su ƙasar iran ta ce za a iya cimma matsaya cikin kankanin lokaci idan akwai kyawun nira a tattaunawar vienna an zaɓi muhammad alhabusi a matsayin kakakin masa dokokin ƙasar iraki a karo na biyu an zura kwallaye hudu a raga ranar farko ta buɗe gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru an yi zanga-zangar nuna a rashin amincewa da yunkurin masar ɗinkin duniya na jami'an sojin ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran za a iya cimma matsaya cikin ƙanƙanin lokaci idan akwai kyawun niyya a tattaunawar vienna ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya faɗi cewa idan dai akwai kyawar niyya a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a vienna to za a iya cimma matsaya cikin ƙanƙanin lokaci domin iran ba ci gaba da jira na tsawon shekaru ba har sai an kula yarjejeniya tattaunawar jcpoa babban hadafin tawagar tattalin arziki ta ƙasar iran a wani tattaunawar shine ganin an ce mata takunkumin da aka sanya mata don haka yana nufin ba za a ci gaba da zuba ido na tsawon shekaru har sai an kawo ƙarshen tattaunawar vienna ba ya kara da cewa tawagar iran a wajen tattaunawar za a ci gaba da yin shawarwari tare da yin amfani da kwararan dabaru ya zo yanzu dai ta gabatar da hanyoyi daban-daban da za a bi wajen samun mafita ga bangarorin ƙasashen turai da ake tattaunawar da su. A ranar 25 ga watan Oktoban da ya gabata ne wakilan kasashen Iran da na kasashen Turai gami da kasar Jamus wato Burtaniya, Faransa, Rasha da kuma kasar China suka fara tattaunawa zagaye na takwas inda suka mayar da hankali kan yadda za a cire wa Iran takunkumi da aka sanya mata bayan ficewar Amurka daga tattaunawar a shekara ta 2018. An zaɓi Muhammad Alhabusi a matsayin kakin majalisar dokokin ƙasar Iraki karo na biyu. a jiya ne masar dokokin kasar iraki ta yi zamanta na farko tun bayan da aka gudanar da zaben yan majalisu a faɗin kasar a watan oktoban da ya gabata kuma da karshe an zaɓi alhabusi a matsayin sabon shugaban masar dokokin kasar a karo na biyu da farko an yi takaddama tsakanin jam'iyyun siyasar kasar inda kowanne bangare ke kirarin shine ke da rinjaye a majalisar kafin daga bisani shugaban majalisar na riko ya ɗage zaman bayan da aka dawo aka kada ƙuri'a da ya zaben alhabusi a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin kasar ta iraki majalisar na da wa'adin kwanaki talatin bayan zaɓe ta zaɓi sabon shugaban ƙasar wanda zai umarci ɓangare mafi rinjaya a majalisar ya kafa sabuwar gwamnati an zura kwallaye guda hudu a raga a ranar farko ta buɗe gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru a jiya lahadi ne aka buɗe gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka da aka ana saurare inda togon kwallon kafa na ƙasashen nahiyar suka hallara a ƙasar domin gwada tasu sa'ar na neman ɗauke kofin nahiyar karo na 33 wasan farko da aka buga na yi kallabin gasar kasar kamaru mai masaukin baki ta lasa burkina faso da ci biyu da ɗaya sai kuma kavid ta lasa habasha da ci ɗaya ban haushi a rukunin a kenan a yau litinin kuma ƙasashen da ke rukunin bi za su buga su inda za a ke cire tsakanin senegal zimbabwe sai kuma gini da kasar malawi a rukunin si kuwa kasashen morocco da ghana su ne za su kara da juna sai kuma comoros da gabon su buga tsakaninsu an fara guna da gasar ne cikin tsara matakan kare kai daga kamuwa cutar coronavirus ta hanyar takaita yawan shigan 'yan kallo a filayen wasa da kuma gujin zafin jikin mutum kafin shiga filin wasa to ma saurare labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an yi zanga zanga nuna rashin amincewa da yunkurin musa ɗinkin duniya na tauna jami'an sojin ƙasar sudan ɗaruruwan al'ummar ƙasar sudan ne suka yi zanga-zanga a jiya lahadi domin rashin amincewa da ƙoƙarin da musa ɗinkin duniya ke yi na jagorantar tattaunawa da shugabannin soji a ƙasar da zimbar dawo da gwamnatin rawan kwariya da a kafa tun bayan juyin mulki da aka yi a watan oktoban da ya gabata wannan matakin na nuna yiwuwar ci gaba da ƙiƙaƙar siyasa a ƙasar sudan domin hada zanga-zanga akan tituna da ya zuwa yanzu an kashe mutane 60 daga lokacin da soji suka karɓe jihar ragamar mulkin ƙasar. Wannan matakin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne mako daya bayan da Firayim Ministan ƙasar Abdullah Hamdok ya sanar da ajiye mukaminsa bayan da aka kasa cimma matsaya tsakanin 'yan siyasa da sojojin ƙasar. A nasa ɓangaren jakadar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan, Volker Peters ya faɗi cewa tattaunawar za a yi ta ne a asirce a kokarin da ake yi na ganin an cimma matsaya da zai buɗe hanyar kafa tsarin dimokuraɗiyya da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ta sudan da ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin nahiyar afirka ecowas a taro kan dambarar siyasar ƙasar mali shugabanni da gwamnatocin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka na halarta wani taro a birnin accra na ƙasar ghana mai manufar tattauna halin da ake ciki a ƙasar mali ana tan taron zai ɗauki matakin ƙaƙabawa hukumomin sojin mali takunkumi mai tsauri domin tilasta musu dawa kan madaidaiciyar hanya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada har ila yau akwai kuma wata haɗuwa ta shugabannin ƙasashen ƙungiyar masu amfani da kuɗin bai ɗaya na sefa amma ban da mali wacce aka dakatar daga ƙungiyar saboda juyin mulkin sojoji kafin hakan dai gwamnatin sojin mali ta ce ta mika sabon jadawali a ƙungiyar ecowas wanda ya kunshi lokacin da mulki zai koma hannun farar hula ministan harkokin wajen ƙasar abdullahi diop shine ne mika wa shugaban riko na ƙungiyar ta ecowas kuma shugaban gana na kufa ado sai dai ba a bayyana ainihin lokacin da za a mika mulkin ba ƙungiyar ecowas dai ta yi watsi da wa'adin shekaru biyar da sojojin suka bayar a baya bayan nan kan cewa a lokacin ne za su mika mulki ga farar hula To masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ta bangaren siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa a yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne a kan cikar shekara guda da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka kaddamar a kan ginin majalisar dokokin kasar amurka wato capital da yake birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan a cikin tsawon shekara guda da kuma yadda hakan ya yi tasiri ta fuskoki daban-daban a siyasar ciki da wajen kasar amurka wannan dai shine abin da shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masaure za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ne dai wanda kuma wannan rana ita ce ranar cika shekara guda daya da tarzoma da ta barke a ginin capital na majalisar dokokin kasar amurka da ke birnin washington inda a cikin shekarar da ta gabata amurka ta kasance a cikin rarrabo kawuna a tsakanin 'yan siyasa kuma duniya ta ga cewa demokuraɗiyar amurka ta ƙara samun rauni wani bincike na baya-bayan nan wanda kamfanonin dillancin labarai daban-daban suka gudanar musamman ma da kamfanin dillancin ap wanda ya bayyana cewa kashi 30 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican wato jam'iyyar tsohon shugaban kasar amurka donald trump sun ɗauki lamarin da ya faru a ginin capital da cewa ba tashin hankali ba ne yadda kashi 90 cikin 100 na 'yan jam'iyyar democrat da ke mulki suke ganin abin da ya faru a matsayin tashin hankali mafi muni ra'ayin 'yan siyasa akan yadda lamarin ya faru ya zama shaida ta mubayar su ga jam'iyyunsu wannan ya zama makamin jam'iyyu da gwamnati wanda ko shakka babu babban abin kunya ne ga demokuraɗiyar amurka a ɓangare ɗaya kuma rarrabo kauna da tarzoma da aka yi a ginin na capital ta ƙara tsananta tsarin siyasar neman goyon bayan masu ruwa da tsaki a ƙasar ta amurka a cikin shekarar ta gabata yi wa harkokin 'yan sanda kwaskwarima da matakan sarrafa bindigogi da tsare-tsaren kashe kuɗi a fannin tattalin arziki da sauran aika waɗanda suka shafi rayuwar jama'a sun ci gaba da tsayawa akai-akai kuma tsarin tafiyar da zamantakewa al'umma a kasar ta amurka ya tsaya wannan kuma ya nuna cewa tsarin demokuraɗiyya irin na mutum ɗaya da ƙuri'a ɗaya da 'yan siyasar ƙasar amurka suke iman da shi kuma suke goyon bayan sa wani tsari ne kawai wanda ba zai iya kare maradun masu kaɗa ƙuri'a ba wannan farmaki wanda magoya bayan donald trump suka kaddamar akan kan ginin majalisar dokokin ƙasar amurka a birnin washington sun yi hakan ne bisa cikakken goyon baya da ma tunzurawa wadda trump din ya masu domin ƙaddamar da wannan farmaki wanda kuma hakan ya biyo bayan irin kalaman da ya yi masu zafi na tunzura su da kuma neman ɗaukar fansa akan abin da yake ganin cewa haƙƙin sani aka danne masa na shugabancin ƙasar amurka bayan da ya ikirarin cewa shine lashe zaben shugaban ƙasar ba joe biden ba wannan lamari dai ya zama ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka haifar da matsaloli na cikin gida ta fuskacin siyasa da kuma zamantakewa a ƙasar ta amurka hatta batu na tsaro na cikin gida wannan lamari ya bar mummunan tasiri a kansa idan aka la'akari da irin matakan da magoya bayan donald trump ɗin suka ɗauka yadda suka yi amfani da makamai har ma da yin kashe-kashe da kashe jami'an tsaro a cikin ginin majalisar dokokin ƙasar ta amurka baya ga haka kuma wannan ya sanya daga bisani magoya bayan donald trump ɗin a wasu birane na ƙasar ta amurka sun yi ta amfani da makamai wajen ƙaddamar da hare-hare akan dukkanin waɗanda ba su goyon bayan donald trump hamma da kisan jama'a a wasu yankunan majalisar dokokin ƙasar ta amurka tana gudanar da bahasi ne dai akan zaben joe biden a lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki wanda farmakin na magoya bayan donald trump ya sa alatilas aka dakatar da zaman majalisar wanda sai daga bisani ne bayan da kura talafa a lokacin da jami'an tsaro suka samu damar shawo kan masu kai farmakin 'yan majalisar suka ci gaba da zaman su kuma suka tabbatar da sahihancin zaben da aka yi wa joe biden tun daga wancan lokaci dai har zuwa inda yau take donald trump dai bai taba amincewa da cewa ya sha kayi a zaben da aka gudanar a kasar amurka ba sannan kuma bai miƙa mulki ga joe biden wanda hukumar zaben kasar amurka da kuma majalisa suka tabbatar da cewa shine lashe zaben ba bai miƙa masa mulki kamar yadda aka saba yi a bisa tsari na miƙa mulkin demokuraɗiyya a kasar amurka ba domin kuwa donald trump ya fice daga fadar white house kafin lokacin da za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasa wanda alkali ya rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasa ba tare da shugaban kasa mai barin gado ya mika masa takardun mulki ba ya ci gaba da yin kalaman na batinci kamar yadda aka san shi akan joe biden da kuma 'yan siyasar amurka da hakan ya hada da 'yan jam'iyyar sata republican waɗanda ba su goyi bayan abubuwan da suka faru a ginin capital na majalisar dokokin ƙasar amurka ba inda suke kallon hakan a matsayin musgunawa da kuma keta alfarmar demokuraɗiyar da suke imani da ita wanda kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar so hakan abin kunya ne a garin su baki ɗaya baya ga haka kuma ya rushe kwarjinin siyasar ƙasar amurka a ciki da wajen ƙasar wanda a lokutan baya duniya tana kallon demokuraɗiyar amurka a matsayin abin koyi amma abin da donald trump ya yi wannan ya kawar da wannan haiba da kuma matsayi da duniya take kallon siyasa da kuma demokuraɗiyar amurka waɗanda suka nuna goyon baya ga donald trump ido rufe a cikin 'yan siyasar ƙasar amurka da kuma wasu ƙasashen duniya daga bisani lamarin ya ci gaba da bibiyar su idan muka ɗauki lamarin ta fuskacin ƙasashen waje isra'ila ita ce a kan gaba a lokacin da prime minister isra'ila na lokacin benjamin netanyahu ya karkatar da siyasar isra'ilan baki ɗaya wajen nuna goyon bayan sakacokaf ga donald trump da kuma yin kira ga yahudawan amurka da su zaɓi donald trump baya ga benjamin netanyahu bin salman yarima mai jiran gadon saudiya shi ma ya fito ya nuna goyon bayan gwamnatin kasar ta saudiya ga cokaf ga donald trump tare da kashe makudan biliyoyin daloli wajen ganin cewa ya taimaka ma tawagar yakin neman zaɓe ta donald trump domin tabbatar da cewa an kada joe biden a wannan zaɓe duk da cewa dai wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fito sun nuna matsayarsu ta goyon bayan donald trump a lokacin yakin neman zaɓen to amma kuma daga bisani a lokacin da suka fahimci cewa da wuya trump ya kai labari sun bayyana cewa a shirye suke su yi ma'amala da duk wanda ya ci zaɓe a ƙasar amurka duk da cewa benjamin netanyahu da shi da bin salman sun ɗauki matsaya iri ɗaya domin kuwa bayan sanar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar ta amurka ba su taya shi murna ba wanda shi kuma bai tuntuɓe su ba wanda kuma wannan ya sanya alamar tambaya a kan yadda alaƙa ta siyasa za ta kasance a tsakaninsu duk da cewa dai alaƙar da ke akwai tsakanin amurka da kuma gwamnatocin isra'ila da saudiyya. ba alaƙa ce ta mutane ɗaiɗaiku ba alaƙa ce wadda ta a kan maslaha domin kuwa bisa tsarin amurka dole ne amurka ta bayar da kariya ga isra'ila domin ta ci gaba da wanzuwa ba tare da la'akari da wane ne yake mulki a isra'ila ba amma kuma a lokaci guda irin matakan da masu mulkin isra'ila suka ɗauka za su iya tasiri a wasu ɓangarorin kamar yadda aka gani a tsakanin gwamnatin joe biden da kuma gwamnatin benjamin netanyahu wanda wasu suke danganta faduwar da benjamin netanyahu ya yi a zaɓukan da aka gudanar a isra'ila da cewa shana da alaƙa da irin matakan da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓen dangane da gwamnatin ƙasar saudiya kuwa irin matakan da ben salman ɗin ya ɗauka na goyon bayan donald trump ido rufe wannan ya sanya ben salman a cikin wani yanayi na gaba kura baya sai ake domin kowa donald trump ya faɗi zaɓe wanda yake marawa baya ido rufe yayin da kuma wanda yake neman ganin cewa an kada shi a zaben joe biden shine ya lashe zaɓe tun bayan da joe biden ya lashe zaben ƙasar amurka shekara guda kenan yanzu bai taɓa buga waya ga bin salman ba duk da cewa dai daga bisani wasu daga cikin jami'an ƙasar amurkan sun ziyarci saudiya sun kuma gana da bin salman amma gwamnatin joe biden ta ɗauki ƙwararren matakai na ƙaurace masa akan abubuwa daban-daban daga cikin abubuwa kuma wanda gwamnatin joe biden din ta yi wanda gwamnatin donald trump ta yi ta rufa masa asiri a kansa har da ayyuka na kisan gilla wanda ya yi a ciki da wajen kasar ta amurka musamman ma akan masu adawa da salon siyasarsa mafi muni daga ciki wanda gwamnatin joe biden ta yi amfani da shi wurin kara bukanta sunan bin salman a duniya shine batun kisan jamal khashoggi wanda ake zargin bin salman ɗin kai tsaye da hannu a cikinsa wanda hukumomin leƙen asiri na kasar amurka suka tabbatar da dalilai waɗanda suke nuni da cewa bin salman din ne kai tsaye yake da hannu a wannan aika-aika baya ga haka kuma wasu abubuwa waɗanda suka yi tasiri dangane da abin da ya faru na kai hari da magoya bayan donald trump suka yi akan gina majalisar dokokin amurka akan siyasar wajen ƙasar shine yadda tasirin ƙasar amurka ɗin ya ragu a ɓangarori daban-daban hata a ɓangaren ayyukan soji abubuwan da suka yi ta faruwa hatta a cikin gwamnatin joe biden ana danganta su da irin taɓargazar da donald trump ya yi ne sannan kuma wani abu wanda ka ta donald trump ta haifar shine karfafa masu tsatsauran ra'ayi na ƙin jin duk wani wanda ba ɗan asalin amurka ba a cikin ƙasar ta amurka wanda shi kansa wata babbar matsala ce ta zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasar. to jama'a masu sauran lokacin da muke share suke ma nan za mu zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kwaru kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da Hassan Barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullum shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada isu Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran Zane zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da ajirin asuba kahima sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram yau ina so ku bani dama ɗan yi gaishe-gaishe kamar su ilyas yakub jiga'u ta ɗau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru Su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rizau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram ya gambo da magaram ya lafe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji miciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarmu mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga karshe na gaida 'yan garin maɗatte baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗatte da magarmajin kuri nijar na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran. Ina fatan kowa da kowa na lafiya. Zan yi amfani da wannan dama ne mai kare ta ga abokai kamar haka yan wada da abokan arziki. Na farko dai ina gaida Isfun Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadora Digaga dan Fulanin Warji da fatan na lafiya sai Iliyasu M Iliyasu, sai kuma Tahir M Tahir sai kuma shi kansa Barka Hassan mai gabatar da wannan shirye-shirye to ina muku fatan alkhairi. A ban jummai ne shugaban shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi boe hausa iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Frezi Kulabura a yanzu ce a garis jamhuriyar Nijar. Zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga 'yan uwa baki daya. Eh, ina gaida duka 'yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi Bukari a garis ina gaida shi da kwai Kado da Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam a garis ina gaida 'yan fadodin namu kulab san ka da suke agaris baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usain ra'ayin su ce ina gaida furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga han masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali amarewat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga gadan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris mm-hmm. abdul ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida Iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Iliyasu M Iliyasu Gulawa, ina gaida baba gaina fofon bina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman journalist fataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina zan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى من والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة سورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da ku masu sauraro kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yardar Allah mu yi bincike mu samo muku ainihin amsa wadda ta dace da tambayar da kuka gabatar idan masu sauraro ba su manta ba wannan shiri kamar yadda muka sha faɗa musu cewa muna ba da ainihin amsoshi ne dangane da al'amura na fikihu bisa fikihun ja'fariya wato fikihun da ya ginu a kan mazhaban ahalbaita alaihimussalam to amma duk wanda ya turo mana da tambaya idan har shi yana son a bashi amsa ne bisa wata mazhaba daban ba mazhaban ja'afariya ba to zai iya faɗa ya ce wannan tambayar tawa ina fatan wannan shiri in ya tashi bani amsa ya bani amsa ɗin bisa mazhaba kaza misali ya ce mazhabar malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya duk wanda mutum ya ce insha Allah za mu binciko masa amsa ɗin mu bashi amma idan mutum bai faɗi wata mazhaba ba ya gabatar da ainihin wato tambayar sakurin to mu idan mun tashi za mu ba shi amsa ne bisa fatuwa da ta zo a mazhaba ta jafariya insha Allah. To yanzu akwai waɗansu tambayoyi da ainihin aka gabatar da su wanda insha za mu ga abubuwan da ke ciki da kuma amsoshin da za mu bayar daidai gwargwado wannan bawan allah yake cewa shin idan mutum ya shiga sallar jam'i wajibi ne a cikin wannan sallar ɗin da ya zo ya shiga musamman abin da ya shafi wani abu wanda ya shafi kamar karatu kenan na fatiha da sura shi wanda ya zo ya shiga wannan sallah a raka'a ta farko da ta biyu musamman a sallar ta shafi azahar da la'asar shin wajibi ne a ce wanda ya zo ya riski wannan bayan limami yana yin karatun fatiha da sura shi ma wanda yake bin limamin wajibi ne ya yi wannan karatu na fatiha da sura ko ba wajibi ba ne in kuma ba wajibi bane to meye matsayin kasantuwar shi limami yana karanta fatiha da sura din ne a asirce shin mai bin liman din wato mamu shi ma zai iya karantawa a asirce ko ko ba zai iya ba to wannan tambayar hakikatan tambaya ce mai muhimmancin gaske dangane da al'amura na fikihu domin a duk lokacin da mutum ya je zai yi sallah a bayan limamin musamman shi yadda ya yi wannan tambayar sallar azahar da la'asar wadda ake yin su a wato karatunsu a ɓoye kenan to abinda malamai suka ba da fatuwa dangane da irin wannan shine cewa lallai shi limami an sanya shi ne domin a yi koyi da shi saboda haka idan ya zo yana karatu na fatiha da sura musamman a ainihin raka'a ta farko da ta biyu nan kuma a sallolin da suka shafi azar da la'asar ɗin bai inganta ba a ce shi mu shi ma ya dinga karanta fatiha da sura abinda fatuwan malamai ta zo kenan amma abinda kurin suke cewa mustahabbi ne ga mai bin limamin ya dinga yin zikiri kurin shi ma zikirin ya yi shi a cikin cikinsa ne amma ba wai ya karanta fatiha da sura ba tunda liman idan ya karanta fatiha da sura to ya dauke wa duk waɗanda suke bin sa ba su kuma an ce lalle sai sun karanta fatiha da sura ba wannan ita ce amsar wannan tambaya din da wannan bawan allah ya ainihin gabatar da ita to sai tambaya kuma wadda shi ma wannan bawan allah ya gabatar da ita yake cewa assalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce ta shafi al'amura ne na sallah shin idan mutum ya zo yana bin limam yana bin limami a cikin sallah sai ya zama wasu lokutan a ayyukan sallan zai shige liman kafin liman ya yi shi ya riga shi wasu kuma zai ɗan yi jinkiri sai limamin ya daɗe da yin aikin sannan shi kuma ya bi shi amma mutumin yana yin wannan abun ne da gangan mecece ko kuma meye matsayin sallar tasa a irin wannan yanayi to abin da malamai suka ba da fatuwa dangane da irin wannan yanayi shi ma dai kusan wancan ne za mu ce to ai an ce limami an sanya shi ne domin a yi koyi da shi to idan har ka zo ka ce za ka bi wannan limami a cikin sallah to menene naka na yin azarbabi ya zama na ayyukan sallah ɗin kai kana riga limami kuma da gangan kamar yadda shi wannan malamin ya ce mai tambaya ya ce wai da gangan to kaga wannan ai bai inganta ba ko kuma yana jinkirtawa sai limamin misali ya tafi sujada shi kuma yana nan a tsaye har yanzu ko bai ma yi ruku'u ba balle ma ya je ya tarar da limami a sujada din to kaga wannan shi ma bai inganta ba kuma da gangan ko kuma limami misali yana ruku'u bai gama ruku'u ba kai saboda azarbabi har kai ka tafi sujada ka bar limami din kuma kana cewa a cikin wannan tambaya din da gangan to abinda malamai suke cewa duk wanda yake irin wannan abin da zai faru sallarsa ba za ta lalace ba amma sallar za ta fita daga bin liman ta koma ta ɗaiɗaiku kenan ya koma yana sallah shi kaɗai ne saboda haka wannan bin liman ɗin ya fita daga bin liman kenan in dai abin ya yi shi da gangan kuma ya zama tsakanin abin da yake ɗin da wanda liman ɗin yake ana ɗan samun tazara mai ɗan yawa in aka samu wannan tazara mai ɗan yawa to lalle wannan sallar tasa ta fita daga bin liman ta koma tasha ta shi kadai kenan kaga ya rasa ladan bin liman kenan abinda ainihin amsar ta biyo baya kenan dangane da irin wannan yanayi saboda haka abu ne mai muhimmanci da ya kamata a dinga kula da shi idan mutum an ce yana bin liman da limami ya tafi ruku'u to kai ma bi shi da ya taso daga ruku'u to kai ma ka taso da ya tafi sujjada kai ma ka bi wannan limami ɗin kar ka bari ya maka nisa mai yawa balle kuma ma a ce wai kai kana ma riga liman ɗin a'a bai inganta ba wannan to wannan shine dangane da wannan tambaya to um, akwai wata tambayar kuma shi ma wannan bawan allah shi ma dai duk dangane da abin da ya shafi sallah ne yake cewa assalamu alaikum dangane da sallar juma'a ce nake son na yi tambaya kuma tambayar tawa ta shafi a lokacin da limami na sallar juma'a yake yin ba ne shin a wannan lokaci idan aka sami mamu yana yin magana ko yana yin taɗi da wani a lokacin da shi kuma limami ɗin yake cikin huduba yaya sallar wanda yake yin haka ɗin bayan an tashi daga sallah to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin tun da wasu da dama suna yin haka to a takaice dai abin da yake bisa ihtiyati kan irin wannan al'amari shine cewa bai inganta ba bisa ihtiyati a ce limami yana huduban juma'a kai kuma da kake son ka shiga sallah tare da limami din kana yin surutu ko kana yin taɗi ko kana yin wasu ayyuka daban domin abin da ake so shine ka saurari wannan huduba din da limamin yake yi ka amfana da abin da yake faɗa ko da kuwa dai har yanzu limami bai shiga sallah din ba to amma dai bai inganta ba a ce mutum ya tashi shi liman yana yin hudubarsa kai kuma maimakon ka saurare shi a cikin hudubar da yake sai kuma a ji ka kana yin surutu ko kana taɗi ko kana yin wasu abubuwa to wannan bai inganta ba bisa ainihin ihtiyati kamar yadda aka nuna amma kuma wannan ba yana nufin zai bata mutum sallah ba ai ba a ma fara sallan ba ita hudubar eh, juma'a kafin ma a shiga sallah ai ake yin ta kar ka lura da cewa wai ai saboda yanzu ba a fara sallah ba tunda ba a shiga sallah ba ko da ka yi surutun ka ba matsala abin da da ake so ko da ba a fara sallah ba abin da ake so ka saurari huduban da limamin yake cewa domin a cikin sauraron huduban da limamin yake faɗa akwai wani abu na fa'idantuwa da mutum zai yi daga maganganun da shi limamin yake faɗa to wannan ne dalilin da ya sa malamai suke cewa bisa ihtiyati ya kamata mutum ya yi shiru ne ya yi tsit ya kasance yana sauraron abin da limamin yake faɗa amma zancen bata sallah bata taso ba tunda ai har yanzu ma ba a ma shiga yin sallah din ba to waɗannan tambayoyin suna daga cikin tambayoyi da ku masu sauraro kuka turo kuma kamar yadda muka faɗa ne lalle wannan fili na amsoshin fikihu zai yi murna idan duk wani mai son ya san wani abu da ya shafi al'amura na fikihu ya turo da tambayoyi domin ta hanyar tambaya ne ake samun waraka shiru baya kawo waraka sai an yi tambaya saboda haka akwai wasu tambayoyin amma kuma na ga kamar ana nuna mana cewa lokaci ya gabato to saboda haka za dai mu tsaya akan waɗannan amsoshi da muka bayar bisa waɗannan tambayoyi sai allah ya kai mu a shiri na gaba insha Allah za mu zo da wasu tambayoyin daban da kuma amsoshin da suke tattare da su to anan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma bututuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar ta afirka inda shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan wasan cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyar afirka wato afcon wanda aka fara a wannan lahadi tara ga watan janairun shekara ta 2022 a ƙasar kamaru tare da yin dubi akan wannan gasa da kuma ta da kuma su muhimman abubuwa da suka faru a tarihin wannan gasa ta nahiyar afirka wannan dai shine abinda shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a fi musulun hankali domin jin cikakken shirin. a wannan lahadin ce ta ga watan janairun shekara ta 2021 aka bude wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka a kasar kamaru gasar da ke sama halittar dukkanin kasashe waɗanda suka samu nasarar lashe wasanni na neman cancantar shiga gasar da farko dai zai kyau mu koma baya domin yin dubi akan tarihin wannan gasa da kuma yadda aka fara ta tun daga farko da kuma irin wainar da aka toya tsawon shekaru masu yawa Wadanda suka gabata a cikin tarihin wannan gasa ta afcon a gasar farko ta kasashen nahiyar afirka wato afcon ɗin a shekara ta 1957 ƙasashe hudu ne aka ware domin yin wannan gasa a lokacin amma ƙasashe uku ne kawai suka samu damar yin gasar kuma tun daga wancan lokacin ne gasar ta bunƙasa sosai wanda hakan ya sa ta zama dole ne a gudanar da gasar share fage kafin shiga wannan gasa adadin waɗanda suka shiga wannan gasar a karan farko ya kai goma sha shida a shekarar 1998 ko da yake a shekarar 1996 ƙungiyoyi goma sha shida ne za su gudanar da gasar amma najeriya ta janye inda kasashe goma sha biyar ne da suka yi wasan haka kuma irin wannan ya faru a shekara ta 2010 bayan ficewar togo kuma har zuwa shekara ta 2017 haka ake ci gaba da bin wannan tsari ta hanyar fitar da kungiyoyi goma sha shida zuwa rukuni hudu inda kungiyoyi biyu na kowane rukuni suke tsallakewa zuwa mataki na gaba wanda kuma su ne za su fafata har zuwa matakai na kusa da na karshe har zuwa ga wanda zai lashe gasar a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 2017 an mayar da gasar cin kofin afirka daga watan janairu zuwa yuni kuma an faɗaɗa gasar daga ƙungiyoyi goma sha shida zuwa ashirin da hudu masar ita ce ƙasa wadda ta fi samun nasara a tarihin gasar inda ta lashe gasar sau bakwai ciki har da shekara alif da hamsin da tara lokacin da masar ɗin ta haɗe da Siriya a matsayin jamhuriyar larabawa an fara bayar da kofi na yanzu ne a shekara ta biyu masar ta lashe gasar har sau uku a jere wanda ba a taɓa yin haka a tarihin gasar ba wanda kuma hakan ya faru ne a shekara ta 2006 2008 da kuma 2010 a cikin shekara ta 2013 an canza tsarin gasar zuwa gudanar da ita lokuta mabambanta domin kada ta yi karo da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa asalin gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ya fara ne tun daga watan yuni shekara ta 1956 lokacin da aka gabatar da shawarar kafa hukumar kwallon kafa ta afirka a lokacin taron fifa a karo na uku a birnin Lisbon na kasar Portugal. An yi shirin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ne nan da nan kuma a watan Fabrairun shekara ta 1957 a gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka na farko a birnin Khartoum na kasar Sudan. Wasan ya kunshi kasashe hudu waɗanda suka kafa CAF wato Masar, Sudan, Habasha da kuma Afirka ta Kudu. Duk da cewa dai saboda manufofi na gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu a wancan lokacin aka dakatar da ita inda wasanni biyu ne kashal aka buga inda masar ta zama zakara na farko a nahiyar bayan da doke sudan mai masaukin baki a wasan kusa da na ƙarshe sannan kuma suka buga wasa na ƙarshe tsakaninta da habasha inda masar ɗin ta doke habasha shekaru biyu bayan haka masar ta karbi bakuncin wasan karo na biyu a birnin alkahira bayan kuma sai karo na uku a shekara ta 1961 a birnin addis ababa na kasar habasha kuma a karan farko an gudanar da zagayen share fage domin tantance kungiyoyi hudu waɗanda za su buga gasar habasha mai masaukin baki da mai rike da kofin gasar wato masar sun samu tikirin shiga gasar sai kuma najeriya da tunisia waɗanda suke a zagaye na hudu masar ta buga wasan ƙarshe a karo na uku a jere sai dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta habasha ta samu nasara inda ta fara doke tunisia sannan ta doke masar a ƙarar lokaci a shekara ta 1963 ghana ta fara fitowa a matsayinta na mai karbar bakuncin gasar kuma ta lashe gasar bayan da ta doke sudan a wasan karshe sun sake samun nasara yayin da suka zama zakara bayan wasu shekaru biyu a tunisia inda suka samu irin wannan matsayi daidai da masar a matsayin waɗanda suka yi nasara har sau biyu a shekara ta 1965 kaf ta bullo da wata doka wadda ta takaita yawan 'yan wasan kasashen waje a kowace kungiya zuwa biyu dokar da ta ci gaba har zuwa shekara ta 1982 dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory coast lauren poco ya yi wani abu na tarihi a gasar a shekara ta 1968 da 1970 wajen zira kwallo a raga inda ya ci kwallaye shida a gasar farko ta shekara ta 1968 sai kuma kwallaye takwas a gasar shekarar 1970 wanda wannan yawan kwallaye goma sha hudu da ya ci ya kasance abin da ba a taɓa yi ba har zuwa shekara ta 2008 ƙasashe shida sun lashe wannan gasa daga shekarar 1970 zuwa 1980 sudan congo brazil congo zaire morocco ghana da kuma nigeria congo zaire ta sake samun nasara karo na biyu a shekara ta 1974 bayan da ta kara da zambia a wasan ƙarshe a karan farko a tarihin gasar sai da aka sake buga wasan domin kuwa fafatawa farko tsakanin kungiyoyin biyu an tashi biyu da biyu kunnan doki bayan ƙarin lokaci bayan kwana biyu aka sake fafata wasan ƙarshe inda zayir ta samu nasara ci biyu da nema dan wasan gaba mulamba ndai shine zira dukkanin kwallaye hudu da zayir ta ce a waɗannan wasanni guda biyu wanda shi ma ya kasance dan wasa wanda ya fi zira kwallaye a gasar da kwallaye tara waɗanda ya saka a cikin raga watanni uku bayan haka congo zayar ta zama ƙasa ta farko a yankin kudu da sahara da ta samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa morocco ta lashe kofin ta na farko a shekara ta 1976 wanda aka gudanar da wasan a habasha sannan ghana ta ɗauki ta na uku a shekara ta 1978 inda ta zama ƙasa ta farko da ta lashe kofuna uku tsakanin shekara ta 1980 zuwa 1990 kamaru ta yi nasarar zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka sau uku a jere inda ta lashe gasar sau biyu a shekara ta 1984 da kuma shekara ta 1988 sannan ta sha kashi sau ɗaya a bugun fanarti tsakaninta da masar a shekara ta 1986 sauran kungiyar da ta mamaye gasar a wannan lokacin ita ce algeria algeria dai ta yi rashin sa'a a wasan karshe da nigeria mai masaukin baki a gasar shekara ta 1980 wanda baiwa super eagles damar lashe gasar a karan farko bayan gasar ta shekara ta 1980 algeria ta kai wasan kusa da na karshe a kowace gasa in banda kofin 1986 zuwa ƙarshe dai ta lashe gasar shekarar 1990 a shekarar 1990 ɗin dai ita ce gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 17 wato gasar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka algeria ce ta ɗauki nauyin bakuncin gasar kamar dai shekara ta 1988 algeria ta lashe gasar bayan da ta doke najeriya a wasan ƙarshe da ci ɗaya da nema najeriya ta sake yin rashin nasara yayin da ta kai ga wasan ƙarshe afirka ta kudu ta karbi bakuncin gasar wadda aka gudanar a karo na 20 a shekarar ta 1996 wanda ke zama karo na farko bayan da aka ɗage haramcin da aka sanya ma kasar tsawon shekaru da dama sakamakon mulkin warin launin fata wanda ya kawo ƙarshe a kasar ta afirka ta kudu 'yan kasar afirka ta kudu sun sake zuwa wasan ƙarshe bayan shekaru biyu wasan da aka yi a kasar burkina faso amma ba su iya kare kambun nasu ba bayan da suka sha kashi a hannun masar wadda ta lashe kofin a karo na hudu ghana da najeriya ne dai suka ɗauki nauyin gasar a shekara ta 2000 a wani tsari na haɗin gwiwa wanda suka maye gurbin ƙasar zimbabwe mai masaukin baƙi wadda ya kamata ta ɗauki bakuncin wasan tun daga farko kamaru ta doke najeriya da bugun daga kai sai mai tsaron gida banda aka tashi biyu da biyu bayan ƙarin lokaci da aka yi a wasan ƙarshe a shekara ta 2002 kamaru ta lashe kofin har sau biyu a jere wannan shine karo na farko tun bayan da ghana ta yi hakan a shekara ta 1960 da kuma masar kafin nan a shekara ta 1957 da shekara ta 1959 'yan wasan kamaru sun doke senegal wadda ta kai ga wasan karshe a karan farko masar ta kafa sabon tarihi a gasar shekara ta 2010 wanda angola ta karbi bakuncin wasan inda ta lashe kofin ta na uku a jere a gasar bayan da ta doke ghana da ci ɗaya da nema a wasan karshe inda ta rike kofin da aka yi da zinari har abada masar ta zama ƙasa ta farko a afirka wadda ta lashe kofuka uku a jere kamar yadda mexico da argentina suka yi a kudancin amurka da kuma iran a nahiyar asiya waɗanda su ma suka lashe kofin nahiyunsu har su uku a jere. to jama'a masu lokacin da muke da shirya daga riga kawo karshe saboda haka dole ne a nan zamu ja lizamin shirin a cikin abubuwan da muka dan kalato muku dangane da wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka wato afcon wadda kuma a halin yanzu take gudana a kasar kamaru daga wannan lahadi idan Allah haɗa mu asaduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mun kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki hada labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh